daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron tashar voa africa akan mita da 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi muna nan kuma yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 19 ga watan agustan shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin harin bama bama nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Afghanistan wanda ya kashe mutum akalla 63. domin dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke hong kong a jiya lahadi masu ayyukan ceto sun yi ta afkawa cikin tekun baharum don kama bakin hauren da suka ceto bayan da suka yi ƙoƙarin tserewa kanin labaran duniyan kenan to a jihar kaduna najeriya matsalolin hare-hare da satar mutane domin neman kudin fansa sun haifar da kace na ce tsakanin malaman addinan jihar domin mun san cewa cikin wannan masu aikin nan ta'addancin nan akwai kristoci akwai musulmai kuma cikin wanda ake kashe akwai musulmai akwai kristoci to da abu ne na matsalan tsaro ne ba matsalan addini ba su karanta mai na faɗa ba ba su ba saurari abin da na faɗa ba ya zan ce da cewa kristoci kadai ake ake sata To a jihar Kano kuwa kimanin ɗalibai hamsin ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in ƙasashen waje ke samun horon wato horon ƙwarewa da na sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Najeriya. To sai dai wani hanzari ba gudu ba. To amma duk da wannan ci gaba har yanzu mazauna karkara na ci gaba da fuskantar barazanar karancin ma'aikatan kiwon lafiya za ku ji ƙarin bayani sannan sarfila hashim gumel zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum Kungiyar IS Reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen bikin ɗaurin aure a Kabul babban birnin ƙasar, wanda ya kashe mutum aƙalla 63 ya kuma jikkata mutum aƙalla 183. akasarin waɗanda wannan harin ƙunar baƙin waken da aka kai da daddare ya rutsa da su al'umma hazara ne tsiraru kuma 'yan mashabar shi'a mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan afghanistan nasrat rahimi ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya lahadi da safe yana cewa mata da ƙananan yara suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kai harin da aka yi a wurin ɗaurin auren abinda ta kira tsabar mugunta a kan 'yan shiyar Afghanistan. Ta ce ta tattara bayanai na hare-hare da dama da aka kai na wannan a wannan al'ummar a baya. Kai hare-haren da gangan kan farar hula abin rashin hankali ne kuma abu ne mai tayar da hankali saboda yadda za a bayyana shi kawai shine aikin sababi na matsorata. a cewar shugaban ayyukan taimako da majalisar ɗinkin duniya ke yi a afghanistan ta damichi yamamoto dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke hong kong a jiya lahadi wanda wannan shine mako na goma sha ɗaya a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ruwan sama kamar da bakin kwarya ya bugi masu zanga-zangar amma yawan mutanen da suka fito ya nuna cewa su ta kawo ƙarshen ikon cana kan wannan yankin ƙasa na da goyon baya sosai ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights front da ke kan gaba a wajen shirya zanga-zangar da aka yi a tsawon wannan lokacin bazara ta yi kiran da a ci gaba da gudanar da zanga-zangar cikin lumana ba tare da tashin hankali ba a jiya lahadi A baya masu zanga-zangar sun yi gama da 'yan sanda a kan tituna a ƙarshen makonnin da kuma tsawon kwanaki biyu a makon jiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hong Kong wanda ya janyo soke tashin jirage kusan dubu ɗaya. Wasu bakin haure da suka zaƙo sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan Spain da ya ceto su suna fadawa cikin tekun Bahar Baharum jiya Lahadi. a yayin da jirgin ruwan spain ɗin mai suna open arms ke kokarin neman tasha mara haɗari da zai tsaya bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun suna ta iyo suna dusar tsibirin lamfadusa na kasar italiya sai dai ma'aikatan jirgin na open arms su ma sun yi ta afkawa cikin ruwan suna ta bin su suna kamo su suna mai da su cikin jirgin jirgin ruwan na open arms mai dauke da bakin haure 700 ya tsaya daura da lamfadusa yayin da ministan cikin gidan italiya mai tsananin ra'ayi akan bakin haure matthew salbani ke ci gaba da kin ke ci gaba da kin barin jirgin ruwan ya isa tashar jirgin ruwan na open arms ya shafe kwanaki goma sha bakwai a cikin teku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani jirgin ruwan dakon man Iran ya bar Gibraltar jiya Lahadi bayan da hukumomin yankin suka yi watsi da bukatar Amurka da a ci gaba da rike shi, amma ba a san takamaimai inda jirgin zai dusa ba bayan nan. Bayan zirga-zirgar jiragen ruwa ya nuna lokacin da jirgin ke barin ruwan Gibraltar da kasar Iran da yankin na Gibraltar duk sun tabbatar da hakan. Iran ta ce a shirye take ta tura jiragen ruwan ta su yi rakiya ma jirgin wanda ke dauke da danyen man ganga fiye da miliyan biyu wanda kudinsa ya kai dala miliyan 130 to amma Iran bata bayyana inda jirgin zai yada zango ba. A dakar babban birnin kasar Bangladesh dubban mutane sun rasa muhallansu yayin da wata gobara ta ci wata shiyar matalauta karamin minista a ma'aikatar kai ɗauki inamur rahman ya faɗa jiya lahadi cewa bisa ga bayanin wani kwamitin bincike ɗakunan mutanen marasa galihu 1,200 sun lalace kuma daga cikin waɗannan ɗakuna na marasa galihu 700 sun ƙone kurmus. wasu alkaluma daga hukumomi sun nuna cewa mutum dubu uku ba su da mahalli amma kuma yawancin rahotanni da kafofin yada labarai suka bayar sun nuna cewa sun kai kusan dubu goma waɗanda ba su da matsuguni kuma wasu ma suna ba da adadin da ya kai har dubu hamsin. gai gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yawan hare-hare da satan mutane a jihar Kaduna Najeriya sun haifar da kace na ce a tsakanin malaman addinan jihar inda majalisar limamai da malamai ta Allah wade da wasu kalamai da aka danganta da shugaban kungiyar kiristoci ta kan rashin jihar ta Kaduna wato Reverend Joseph John Hayab game da kiristocin da ya ce ana yawan kashewa da sacewa sai dai limamin addinin kiristan ya ce mutane ba su fahimci kalaman nasa ne kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murar Amurka Isa Lawal Ikra ya mana daga Kaduna. sakataren majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna malam yusuf yakub algasiu ne dai ya yi wa manema labaru karin haske a lokacin wani taron gaggawa na ita wannan majalisa da aka yi a garin kaduna babban al'amarin da ya sha ita mana hankali shine yadda yake cewa akwai wani shiri wadda ake yi domin a afkawa ainihin wato fastoci ko kristoci a jihar kaduna to wannan maganan ya ta mana hankali bisa muke ci muke so mu ji hankalinsa mu mu ji hankalin hukumar tsaro da kuma jan gwamnatin jihar kaduna da gwamnatin najeriya cewar idan suka bari ana irin wannan maganganun ba su ɗauki mataki ba to duk abin da ya bi ba su kuka da kansu a matsayin na shugaba ya kamata ya nuna abin na matsayin matsala ne na tsaro na jihar kaduna ba matsala ba ne na kiristoci kawai musulmai a birnin gwari kwanan nan an kashe wajen 22 a hanyar abuja an kashe mana profesa an kashe mana wani a hanyar kaciya duka ba mu fito butuwa mun ce wai a ai gashi nan kawai ana kashe musulmai bane domin mun san cewa cikin wannan masu aikin nan ta'addancin nan akwai kiristoci akwai musulmai kuma cikin wannan ake kashe akwai musulmai akwai kiristoci da haka abu ne na matsalan tsaro ne ba ba matsala addini amma mun gani kamar yana so amfani da addini ya cimma manufansa na siyasarsa limamin masallacin rimi imam musa tanimu shine ya magana da yawun limamai a wurin wannan taro kuma ya nuna damuwa game da yadda aka saka addini a kan sace mutane a wannan jiha ta kaduna ya mance limaman da aka kama rututu ga farfesu halima wanda aka kashe ga wannan makarancin alkur'ani mu mahaddaci ahmad suleiman kano ne mun taba magana cewa an kama musulmai ne amma kan ce ne wannan abin da ake da muke faɗa hudubobi da jawabai ga da muke al'umma cewa wannan abubuwa ta'addanci din na a daina shi domin a sami zaman lafiya amma ka zo ka ce wai kiristoci ake ma shi yasa magana ta ba mu haushi amma da ya magana wannan ta'addanci babu kyau yana kiran gwamnati ta miƙe tsaye domin ta kare wannan lagon ta'addanci shi kenan za mu ce daidai magana amma ka ce kiristoci kada ake ma so su ke yi kenan ba raka wannan magana na shinta ba ta daɗi ba ma magana ne zaman lafiya ba. to sai dai shugaban kungiyar kiristocin ta jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya ce ɗaukar nauyin kungiyar limaman da aka yi ne yasa ta jirkita ma'anar bayanin da ya yi. ba su ma karanta me na faɗa ba ba su fasa su abin da na faɗa ba ya zan ce da cewa kristoci kadai ake ake sata bayan na san musulmi da dama da aka sace su har na na musu jaje su karanta abin da na faɗa babu kalma ɗaya da ya ce kristoci kadai amma mutum ne yana gidan shi gidan shi na cin wuta Sun yi ce ku zo ku zo ku zo gidan wani na cin wuta gidan na cin wuta sai a ce a don ka ce gidan ka na cin wuta ka ce gidan mu na cin wuta a ni ba san gidan ka na cin wuta ba idan na ji zai kuka na ce gidan ka na cin wuta sai ka ce da bayanan kokarin kawo ƙarshen sace-sacen mutane da gwamnatoci ke yawan yi a arewacin Najeriya dai. Har yanzu ana ci gaba da samun rahotanni na ɗauki ɗaiɗai nan da can a sassan wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Masallaci kaje tashi yau. a gaida isa lawal ikara To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne majalisar mulkin sojin ƙasar Sudan da Bangaren shugabannin masu zanga-zanga suka rataba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukamai a gwamnatin haɗakar da aka kafa. To kowane irin ƙalubale ke gaban wannan haɗaka? Wallahi akwai ƙalubale masu yawa a gaban wannan gwamnati da za ta zo. Na farko dai an samu rarrabuwar kai a Sudan sosai fiye da yadda kake tsammani. wato ba a taɓa samun rarrabuwar kai irin wannan lokacin ba a tsakanin al'ummar ƙasar saboda haka al'ummar kasar kwarai da gaske na bangarori daban-daban an samu rarrabuwar kai ba na wasa ba wato ƙalubalen da za a fuskanta yanzu to da Allah kai mu a shirin mu na hantsi za a ji sauran kalubalen da ke tattare da wannan matsaya da aka cimma a Sudan a makafin nan a jihar kanan najeriya kimanin dalibai hamsin ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in kasashen waje ke samun horon kwarewa da na sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke kano a wato a najeriya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar karancin jami'an kiwon lafiya a asibitoci da cibiyoyin kula da kiwon lafiya na jama'a a sassan kasar da kano ga rahoton mahmud ibrahim kuri ɗaliban waɗanda suka yi karatu a jami'oyin ƙasashen yankin nahiyar asiya da turai da kuma afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar harhaɗa magunguna kana da farfososhi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban Farfesa Abdulrahman Abbasheshe da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da yanayin ɗaliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru biyar yana bayarwa ga ɗaliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya. Su wayannan ɗalibai kashi biyu ne, akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu, da haka sun zo suna so su soma aiki. To wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a najeriya to waɗannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan 800 da arba'in suka zo nan irin wannan jarabawar aka mu jaraba a nan kuma aka ba su dan training haka na dan lokaci to akwai kuma wanda yake ba su gama ba to amma su suna zuwa sukan zauna daga sati shida zuwa abin da ya sama sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna su kuma samun gogewa to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba yanzu a cikin shekara biyar ɗinnan suna zuwa kowace shekara akan samu dalibai kusan guda hamsin gaskiya eh, banda su wa'ancan da suka zo jarabawa kenan. Wasu daga cikin ɗaliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da ba da horo a asibitin korowa na Aminu Kanan. sunana pharmacist jamila aliyu na yi karatu na a jami'ar Shu'at University alhamdulillah ina training ina anan tsarin Aminu Kano Teaching Hospital ya yi min domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so akalla kai circulating a 11 unit na ji daɗi da aka ce mu suna da unit goma sha ɗaya sun cika tsari na internship na duniya shine accepted ana so duk unit kai wata ɗaya dr aisha muhammad ga wacce makaranta gulf medical university a dubai um, na zo ne saboda um, duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga um, marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani anan kuma ana ana birnin mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba masu amomi a can sai dai farfesa abdulrahman abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin ɗaliban da ba asalin 'yan najeriya ba amma yanayin horon da suke samu na bai ɗaya ne inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar bayero waɗanda mallakar asibitin ne za su duba marasa lafiya za a ɗau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shauransu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery mafi yawa yanda muke da su 'yan najeriya ne amma akwai wasu wanda sun zo daga liberia suna nan ana musu training su so guda biyar kuma muna expecting din wasu ma za su kuma zuwa eh, saboda wannan ɗin sun kwana biyu za su graduating wasu kuma za su zo to amma duk da wannan ci gaba har yanzu mazauna karkara na ci gaba da fuskantar barazanar karancin ma'aikatan kiwon lafiya la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a najeriya mahmud ibrahim Kwali, muryar amurka daga kano nigeria ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum kuma da a gaida takwara agogo a nan yankin birnin washington da ke gundumar columbia na cewa karfe 1 dare ne da minti sha 17 yanzu kuma ga sarfi hashim gumel da shirin ciki da gaskiya amma salamu alaikum amfani da miyagun ƙwayoyi masu saka maye ya zanto wani babban kalubale a najeriya musamman ma yankin arewacin ƙasar inda yara matasa mata da maza ciki har da matan aure ke ta'ammali da ire-iren abubuwan da ke saka maye wanda hakan ta zamto wata babbar barazana ga waɗanda ke cikin wannan ɗabi'a da ma yankin baki ɗaya. a makon da ya gabata ne wannan fili ya fara duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da fata wucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea kan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi da hakan ya hada da rashin karin girma da koran ma'aikatan da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa kasance da mu cikin shirin suna nasir fili hashin gumel. Idan masu raruna na biye da mu a makon da ya gabata ne wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya suka kawo ƙorafinsu wannan fili da yake nuna cewa suna fama da rashin kayan aiki da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Da suka haɗa da kayayyakin sadarwa hatta bindigogin da suke amfani da su sun wuce zamaninsu. Haka kuma sun yi ƙorafi kan wasu haƙoƙinsu musamman ma na waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki. A yau za mu ɗaura a daidai lokacin da Hassan Umar Tambola ya tambayi wakilin ma'aikatan batun kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa domin duba ayyukan hukumar tare da jin koke-koken ma'aikatan. gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti karkashin wato Birgediya, janar buba marwa mai ritaya domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koki kokin ba ka ganin cewa ana na ana aiki akai hali yanzu to mu dai mai girma a murabus general buba marwa mun samu labarin an kafa kwamiti amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report ɗinsa ba amma muna ganin ta za a yi kitso ne da kwarkwata me hake nuhi yawwa domin mun tabbatar da cewa shugabannin mu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki ba kaga akwai department guda wanda ake ce mata drug demand reduction wanda ita ya kamata a ce ita take faɗakarwa da jama'a illa da ma'amalan shan miyagun kwayoyi da ayyukansu amma a yanzu haka ba su da kayan aiki babu department ɗaya ka je ka bincika a ndlea da take da kayan aiki cewa yau ga kayan aiki da take da shi babu to kaga shi yasa faɗakarwa yana cikin ainihin abin da zai sa jama'a in aka yi sa'a aka haɗa kai da eh, masu ƙasa sarakuna eh, shugaban addinai ana yawan faɗakarwa a samu sauƙin ma mata yara matasa da suke ma'amala da miyagun kwayoyi amma babu shi gaba ɗaya da rediyo da talabijin babu wannan gaba ɗaya sannan kuma ah, ma'aikata wanda za su fita wa'annan 'yan operation ne kayan intelligence da za ka fita ka je ka nemi kayan aiki na intelligence ba ka da shi sannan kuma a aikinmu in dai ba intelligence to ko operation ɗin ka fita da ke za ka samu ka yi sa'a babu kayan aiki babu komai na yin aiki da shi sannan kuma a operation din ma babu motan kayan aiki mu ba mu sani ba kaga 'yan ah, legislators kamar 'yan majalisa yan majalisa kenan mu ba mu san laifin da muka musu ba nan executive ba mu san laifin da muka musu ba waɗanda dai suke ɗan tausaya in muka je ba mun wahala an kawo aikin wani sa'in muka yi sa'a su ne judiciary su ne wani sa'in suke kokari domin wa'yansansu sun san illan ma'amala da wannan abun kuma shi illansa kamar wutan bunu ne kana iya kunna ta amma baka san ina za ta kare ba illanta kenan saboda haka mu ba mu da kayan aiki gaba ɗaya ko ma na wani iri ne a je kuma a bincika a tabbatar. kwamitin na janar buba uh, marwa mai ritaya ya zagaya wasu sassan najeriya domin zakulo da tono da nemo matsalolin da wannan hukuma ta ndlea take fama da su baka ganin cewa wannan ya wadatar wato ina so in tabbatar maka da cewa ya je wa'yansu gurare bai je wa'yansu gurare ba kuma a guraren da ya je din ma na tabbata ba su gaya masa bisa zahirin matsalolin da ake ciki ba domin kamar department din nan da na ambata su ya kamata yanzu a Najeriya ai ya kamata a ce kowane jiha a halin da ake ciki na lalacewan matasanmu na ma'amala da kwayoyi a ce a kowane jiha akwai standard rehabilitation center wajen tsugunar da wato masu shan kwaya ko masu ma'amala da kwaya kenan yawa wanda suka fantsare ta zama musu jiki alal misali a ce akwai asibiti muna da councillors councillors ina tabbatar maka muna da su masu gyara hali masu gyara hali muna da su wanda United Nations UNODC da European Union suka mana training training din nan da aka mana akwai wanda aka yi training shekara biyu yau har yau training din da suka yi in ban da certificate da takardun da aka ba su na training din wani ko sake bude ta bai sake yi ba domin me da me zai yi aikin inda zai zauna yayi aikin ma bai da ita balle a ce kayan aiki muna da kwararrun ma'aikata amma babu kayan aiki kuma ba wanda ya damu da mu matsalan da muke ciki kenan shi kwamiti na buba marwa ina tabbatar maka da cewa ya je wa 'yan jihohi amma ba ko ina ya zaga ba kuma inda ya je kamar inda na gaya maka ba abin da ya kamata a gaya masa ya sani aka gaya masa ba bai ji ta bakunan ku ma'aikatan wannan hukuma na ndlea ba eh to mai yiwuwa ya ji magana manya wanda suke sama wanda kuma mai yiwuwa don kujerunsu ba za su so su gaya masa ainihin zahirin magana inda yake ba na tabbatar maganganun da da muke da kai yanzu in ba ya ji ba ne bai samu labarin su ba bai san su ba kaga ko a ƙarshen ta yanzu ba mu sani ba ko ya rubuta rahoton sa ya mika ko bai mika ba ba mu sani ba amma ga halayen da muke ciki to yaya batun zuwa ƙarin ilimi to batun zuwan ƙarin ilimi shi ma yana cikin matsalolin mu kamun ya ɗaya ya zo dai akwai lokacin da aka ce in za ka tafi akwai shekarun da sai ka yi kana aiki kana aiki sannan ka cancanci a baka dama na zuwa ka je ka karo wa kanka ilimi amma sai ka rubuta to akwai wa'yansu da suka rubuta aka hana su wa'yansu kuma ba su rubuta ba suka je suka zaga suka je suka karo ilimin suka kawo satifiket din aka karba aka yi amfani da su kuma aka kara musu girma da shi to kana nuna akwai son rai wajen karin girma kenan a akwai kwarai da gaske akwai kuwa domin ba haka ba me yasa alal misali a ce ni zan nema in ce zan je in karo ilimi ni a hana ni amma kuma wani sai ya nema amin shi ba zai nema ba sai ya zaga ya je ya karo ilimin sai a zuwa amfani da certificate din shi a dora shi a kaina ni kuma an hana ni zuwa in je in karo zuwan giya ɗan ne yanzu ya ce in ma za ka je ka karo ilimi dole sai dai ya kasance a national open university wato makarantar gida kenan eh, yawa ita da ake cewa national open university ita kaɗai yanzu hukumar mu ta yadda da ita akan ka je ka karo ilimi ba ita ba ba za su yadda ba sannan kuma ita din ma in ka tambayi idan ka tambayi 'yan makarantar za su gaya maka akwai matsaloli da ike tare da ita wanda a sauran makarantu ba za ka samu waɗannan matsalolin ba to amma ka ga nan mugunta ne to bari in gaya maka a muguntan da ake mana ma a wajen aikin akwai bashin motoci da aka raba wa'yansu 206 da 307 muna ji muna gani har rana ita yau da muke hirar nan da kai mu an hana mu namu irin waɗannan motocin da aka ba kamar sojoji da sauransu kwarai da gaske wayannan motocin da sojoji suka samu daga baya aka zo aka ba wa sauran jami'an tsaro su dss da sauransu duk sun samu mu har ranar ita yau ka je ka bincika ba wanda ya samu ko guda ɗaya kuma laifin me muka yi wani aiki ne sauran jami'an tsaron suke da mu ba ma yi to bari gaya maka malam a jami'an tsaro babu wanda suke kasadan da jami'an ndla suke yi kasadan mu barin kwatanta maka mu kaɗai ne muke tafiyan awa shi. shida ka shiga gonan taban wiwi awa uku ka dawo awa uku akwai wanda zaka tafi awa hudu ka dawo awa hudu zaka riko kayan wiwi a kanka bayan ku za ku je ku sara ku tara ku riko in kuma kun samu wanda suka riga suka tara ne a ebo na ebowa a kafan ka za yi wannan tafiya na awa uku hudu biyar shida wani takwas tafiya da dawowa cikin daji cikin daji dajin da ma mai yiwa baka santa ba akwai ma'aikatanmu wanda wani sa'in garin bin waɗanda suke gonan wa'yansu suna shiga tarko tarkon da ake sawa dabba Allah ne kawai ke karewa kayan aikin gaba ɗaya babu komai da muke da shi na aiki cin zalin ya mana yawa idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku kashi na ƙarshe na hirar da muka yi da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya kafin daga basani mu kawo muku hirar da wannan fili da tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashe shekaru goma yana shugabancin hukumar malam ahmadu giyadi yanzu a duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma hassan umar tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da nasir adam el hikaya nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma sai labarai a takaice Ƙungiyar IS Reshen Afghanistan ta ɗauki alhakin harin bama-baman nan da aka kai wajen ɗaurin auren a Kabul babban birnin ƙasar wanda ya kashe mutum akalla 63 ya kuma jikata mutum akalla 183 kasarin waɗanda wannan harin ƙunar baƙin waken da aka kai da daddare ya rutsa da su al'umma hazara ne tsiraru kuma 'yan mazhabar shi'a dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare tsarin dimokuraɗiyya sun yi tattaki cikin lumana a titunan da ke hong kong a jiya lahadi wanda wannan shine mako na goma sha ɗaya a jere da suke zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wasu bakin haure da suka zaƙo sun yi ta tsalle daga wani jirgin ruwan spain da ya ceto su suna fadawa cikin tekun baharum jiya lahadi a yayin da jirgin ruwan spain din mai suna open arms ke ƙoƙarin neman tashar mara haɗari da zai tsaya bakin hauren sun yi ta tsalle zuwa cikin tekun suna iyo suna dusar tsibirin lamfadusa na kasar italiya sai dai ma'aikatan jirgin na open arms sun wa sun ta afkawa cikin ruwan suna ta bin su suna kamo su suna mai da su cikin jirgin masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan allah ya yarda amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji sa'idu fanta da ke unguwar koki a garin kano wanda allah ya warasu a ranar asabar da fatan allah mai rahama ya kuma kyautata tamu idan ta zo a yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ce bahiro diodune sai kuma jimmy da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalu ke cewa muta lafiya daga nan sashen wasu na amurka birnin washington dc sai a shirin mana hantsi idan allah kan Afrique. Le monde aujourd'hui.